بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka eh, yammaci na asabar na kuma 25 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da biyar ga watan tara a shekara ta 2017 miladiya eh, da izinin allah madaukakin sarki za mu ci gaba da karatu wani littafi annuqaya fi ilmi tafsir kuma wannan ne darasinmu na hudu a darasinmu na uku mun tsaya ne ƙarshen nau'i na uku da na hudu waɗanda suke da alaƙa da saukar alƙur'ani mai girma su ne alhabari da kuma asafari alhabari ayoyi ko surori da suka sauka a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaune a gida duk aya ko sura da aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sauka mushi da ita yana zaune a gida gidan a lokacin yana makka ne ko yana madina ne sunan wannan ayar alhabar idan kuma a halin tafiya ne aka saukar da wannan ayar to sunan wannan ayar a safar ko sunan wannan surar safar. daga ciki malam ya bamu misalin suratul fatihi da ayat tayammum ta cikin suratu al-ma'ida da kuma faɗin Allah ta'ala wata koyo man wani fi ilallah da amana rasulu ya zayyano mana misalai a babu misali ya kawo mana ayoyi guda takwas da suke magana akan abin da ya shafi waɗannan ayoyin an saukar da su ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake halin tafiya irin su wattakhidhu min maqami ibrahim musalla an saukar da su a lokacin da annabi sallama yake cikin ka'aba ma'ana yana masallacin ka'aba kenan irin ayoyin inna Allah ya amuru kuma an tu'addu amanati ila ahliha an saukar da ita ne ranar fatahu makka to duk kaga waɗannan ayoyin ana kiran su safariya suratu al-imran an saukar da ita ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a lokacin da yayi baki yana Madina da bakin suka zo daga Najran suna zuwa cikin masallacinsa maimakon su kallaci alƙibla su sallah sai suka kallaci baitul maqdis domin kiristoci ne da suka idar sai suka ce sun zo ne suna son su ji matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da annabi Isa alaihi salatu wassalam sai aka saukar da suratu al-imran yan suratu al-imran safariya ce ko hadariya hadariya ce saboda an saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina yana gina kenan madaniyatun hadariyatun kullu ramadaniyatun hadariyatu suratul fatahi madaniyatun safariyatun haka na faɗin Allah ta'ala wa takhidhu min maqam ibrahim musalla aya ce madaniyatun kuma safariyatun haka na faɗin Allah ta'ala da ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah فلتكن wa منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك هزوا دي ayoyi da suke magana kan abin da ya shafi sallar su kuma an saukar da ita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani wuri da ake kiran shi Usfan dab da shiga birnin Makka sunan wurin Usfan dab da shiga birnin Makka tsakanin sallar azhar da sallar la'asar haka ta zama sura ce aya ce madaniya kuma safariya kulura madaniya safariya Allah ta'ala ya amfana da mu yau za mu shiga nau'i na biyar da na shida domin duk waɗannan suna da alaƙa ne da nuzulul qur'an saukar alqur'ani mai girma kuma da mai mala ya ce mana nau'uka guda goma sha biyu ne suke da alaƙa da saukar alqur'ani mai girma yanzu za mu je nau'i na biyar nau'i na biyar shine annahari da kuma nau'i na shida shine allaili annahari shine abin da ya sauka da rana annahari shine abin da ya sauka al-laili shine abin da ya sauka da daddare ayoyi da suka sauka da rana su ake kira annahari waɗanda suka sauka da daddare su ake kira al-laili ka sai mu rike wannan da kyau aya ko sura da ta sauka da rana sunan wannan annahari aya ko sura da ta sauka da daddare sunan wannan al-laili ba fata mafi fahimci wannan da kyau sai malam ya ce annau'ul khamisu wasadis annahariyu wallailiyu والثاني له أمثلة كثيرة منها سورة الفتح وآية القبلة ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة malam ya ce mana annan khamis nau'i na biyar wasadisu da kuma nau'i na shida cikin abubuwan da suke da alaƙa da saukar alkur'ani mai girma guda goma sha biyu da ke cikin wannan littafi annuqaya ya ce annahariyu su ne bayani akan a wanda ya sauka da rana wallailiyu da kuma wanda ya sauka da daddare aya ce ko suwa sai mana ya ce al'awwal na farko mana wanda ya sauka da rana kenan kasir yana da yawa shi ya sa bai kawo misalinsa ba ulwara da yake shi ya fi yawa kun gane magana ta da kyau ko to kenan yanzu wanda ya kawo ya ce aya kaza laliya ce shi ake bukatar ya ba da hujja da galibin ayoyi sun sauka ne da rana ulwara da kyau galibin ayoyi sun sauka da rana mun faɗi faɗin Allah ta'ala da ya ce wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakun ta'ifatun minhum ma'aka وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم ta sauka da tsakanin azahar da ta sauka tsakanin azahar da la'asar yanzu wannan ayar wacce aya ce nahariya ce kunga ayatun nahariyatu ta sauka tsakanin usfan da makka ta zama safariya kulwar da ke ko bayan hijira ta zama madaniya kenan madaniyatun safariyatun kuma nahariyatun madaniyatun saboda an saukar da ita bayan hijira safariyatun saboda an saukar da ita a lokacin rasulun yana halin tafiya nahariyatun saboda da rana aka saukar da ita ba da daddare ba ku duba ku ga yadda malamai suke bai mu Alƙur'ani kula ba hatta ayoyi da aka saukar da su da rana sai da aka kididdige su wannan aka saukar da su da daddare sai da aka lissafe su kun da kyau wanda aka saukar a halin tafiya wanda aka saukar a halin zaman gida waɗanda aka saukar a makka waɗanda aka saukar a madina surori da suke madaniya amma a cikinsu akwai ayoyi makiya ko surori da suke makiya amma a cikinsu akwai ayoyi madaniya duk sai da aka bayanin su a lalle ilalla lura mai da hankali akan alkur'ani mai girma ba karamin al'amari ba ne don dubi in muka kallaci irin hidimar da malamai suka yi lalle ilalla ya nuna sun bai mu alkur'ani kulawa ya rage mu kuma mu kwatanta irin abin da suka yi sai ya ce wasani na biyu kenan shine al lahu amsalatun kasira yana da misalai masu tarin yawa minha daga cikin misalan akwai suratul fatih akwai suratu al-fatih suratul fatih ta sauka ne da daddare suratul fatih ta sauka da daddare a lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala wasallama yake dab da shiga makka tsakanin makka da hudaybiya Ka ga yanzu suratul fatahi ta sauka bayan hijira shekara ta biyar bayan hijira kaga ta zama madaniya ta sauka a halin tafiya safariya kenan ta sauka da daddare lailiya kenan kenan suratul fatahi madaniyatun safariyatun lailiyatun barakallahu fiik wa ayatul qibla da ayat da ta maganar a koma da a koma ka'aba da ayat bayanin juyawa zuwa ka'aba a daina kallon baitul maqdis a dawo a kallaci ka'aba fadin Allah ta'ala da yace wa min haythu kharajta fawalli wajhaka ash-shatr al-masjid al-haram wa yasma kuntum fawlu wujuhakum shatara wannan ayar an saukar da ita ne da daddare kullura an saukar da ita da daddare kenan kuma tana cikin suratul baqara kenan ayatul مدنية حضرية سفرية حضرية ليلية حضرية ليلية بارك الله فيك دفنا الله تعالى يا أيها النبي يا كوان النبي من درجة قل لأزواجك كفأنا مدكا نماتنك وبناتك كفأنا مكما آيانك ماتا ونساء المؤمنين هكذا كفأنا ما سورا ماتا دسك مؤمني بديننا عليهن من جلابيبهن su yi kaza wannan ayar an saukar da ita ne da daddare an saukar da ita da daddare kaga ta zama ayatun lailiyatun kenan cikin suratul ahzab suratul ahzab tana cikin waɗanne makiyya kuma madaniya eh madaniya kaga madaniyatun lailiyatun da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa'ala salatatin ladina, khulifu wa'ala salatatin ladina. khulifu laqad taballahu ala nabiyyi har zuwa wa ala salasatin lazina khulifu hakan nan Allah ta'ala ya karɓi tuban mutane uku nan da aka dakatar da su waɗannan mutane uku su ne ka'ab malik da hilal bin umayya da kuma muraratu bin rabi su ne mutane guda uku da aka karɓi tubansu ka'ab ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa fa anzalallahu taubatana hina baqiya al-layl hina baqiya thuluth al-akhir min al-layl haka ka'ab ibn malik yake fada yace fa anzara Allah tawbatana sai Allah ta'ala ya saukar da tuban mu cewar ya karɓi tuban mu hina baqiya thuluth al-akhir lokacin da ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ya saura hina baqiya al-thuluth al-akhir min al-layl ɗaya bisa uku na dare kashin ƙarshe lokacin da ya saura anan Allah ta'ala ya saukar da da karɓar tubanmu kenan a nan shahid ne. ayat ta sauka da daddare wa ala salasatu ladina khulifu aya ce da ta sauka da daddare ina fata mun fahimci wannan da kyau aya ce da ta sauka da daddare kenan aya ce lailiya aya ce lailiya saboda haka sai mu kiyaye inda ka an ce lailiya a ulumul qur'an ana nufin abin da ya sauka da daddare in ga an ce safariya a babin nan nahariya ana nufi wannan suka sauka da rana daga cikin misalan da suke faɗa na waɗanda suka sauka da dare akwai faɗin Allah ta'ala ayoyin ƙarshen suratu al-imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan har zuwa ƙarshen sura har zuwa ƙarshen sura bilal ibn rabah ladanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya zo wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana ce mashi lokacin sallar asuba yayi sai ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka sai bilal ya ce ya ma'aikin Allah me yasa kake kuka sai ya ce me zai hana in yi kuka Allah ta'ala ya saukan mini a wannan daren wa gada anzalallahu alayya hadhihi al-laila hakika Allah ta'ala ya saukan mini a wannan daren ان في خلق السماوات والارض وقت ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار كاغا ايه ستزما kaga صلى sai ta zama انزل الله وقد انزل هذه ya ce wa qad anzala wannan daran bayan ya karanta ayar sun qala sai ne ya ce liman qara'aha wa tafakka azaba ta tabbata ga dukkan wanda ya karanta waɗannan ayoyi bai kuma yi tunani da Allah ta'ala ya faɗa ba na fata mu fahimci wannan kaga ayoyi ne da suke lailiya ke suratu al-imran sura ce madaniya waɗannan ayoyi sun zama lailiya kenan ko suratul an'am kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa yace suratul an'am ta sauka ne bi makkata laylan ta sauka a makka ne da daddare kiran suratul an'am sura ce lailiya sura ce makkiyatun lailiyatun hakan nan suratul munafiqun suratul munafiqun kamar yadda imam turmuzi ya rawaito daga zaid ibn arqam yace annaha nuzilat laylan fi ghazwati tabuk ta sauka da daddare a yakin tabuk da daddare a yakin tabuka dan daga ciki suke cewa la in raja'ana ila al-madinati ya nuna kenan ba a madina suke a ina suke kenan a halin tafiya a halin tafiya kenan ليلية قلورا سورة المنافقون مدنية لأنها أنزلت بعد الحجرة سفرية لأنها في غزوة تبوك هكذا ليلية لأنها أنزلت ليلة أن سوكت da muka ambata wasal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna alihatan min dunir rahmani ya'budun haga ita wannan an saukar da ita kamar da habib ya ciki a takaicen takaitawa inda gada an ce lailiya ana nufin wacce aka saukar waɗannan duk misalai ne duk misalai ne inda gada an ce lailiya ana nufin wanda aka saukar da daddare ko da ba a kira ta lailiya ba kaji ya ce fa unzilat laila kullum da ke ko ko fa unzilat kaza dare dai daga faduwar rana zuwa huduwar alfijir inda kana karanta bayani sai masu bayanin suka ce an saukar da ita a wannan zarfin zaman din to kasan ta zama lailiya in kuma da rana ta zama nahariya النوع السابع قال رحمه الله النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي الأول كآية الكلالة والثاني كالآية العشر في براءة عائشة رضي الله عنها قال al-imam as rahmatullahi ta'ala alayhi ya ce. nawu sabiu wa nau'i na bakwai da na takwas asaifi. sayfi ayoyi ko surori da aka saukar da su lokacin bazara lokacin zafin ranar nan lokacin bazara shine as wa shita'i wadda kuma ayoyi waɗanda aka saukar lokacin sanyi shine ashita lokacin sanyi lokacin ɗari lokacin hunturu na fatan da hausa ta yawa ana kiran shi ɗari hunturu sanyi da sauransu ai kaga waɗannan lokuta su ne lokutan da Allah ta'ala ya da cikin suratul quraish ko ila fihim rihlatash shita'i wasayf to kar ce kuma suratul quraish sayfiya ce ko kuma dan ka ce sayfiya wani kuma zai ce shita'iya ce yawa kun lura da jego a an faɗa mana tafiye-tafiyen da larabawa suke manya-manyan tafiye-tafiyensu a cikin shekara ko dai lokacin bazara ko kuma lokacin sanyi ayoyi da aka saukar a lokacin zafin rana lokacin bazara wanda yake daga ita sai faduwar damana kenan to su ake kira asifiyya su ake kira da asifiyya mala ya ce wanda aka saukar kuma, kuma lokacin sanyi ita ake kira da ashita'iyya mala ya ce al'awwal na farko wanne kenan asifiyya al'ayatu sifiyya ko al'ayatu saifiya ko as-suratu saifiya ka ayatil kalala ka ayati al kamar ayat da ta magana kan abin da ya shafi al-kalala ayat da ta magana akan al ayoyi ne guda biyu da ayat farkon suratu an-nisa da ayat ƙarshen suratu nisa ayat farko ta ce wa in kana rajulun yuwarafu kalalatan ay mar'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum ma as فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين خير مضى وصية من الله والله عليم حليم سي آية كرشي يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد kun أقوة a كلالة كل أقوة kalala kullum to shi ne al'imamul washi daga cikin manya-manya malamai masu magana kan ya ce an anzalallahu ta'ala fil kalalati ayatayn Allah ta'ala ya saukar da ayoyi biyu a kan abin da ya shafi kalala ihdahuma fishitai ɗaya daga cikinsu lokacin sanyi wahiyar latifi awwalin nisa ita ce wacce take farkon suratun nisa kullura aya farko kenan wa in kana rajulun يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إذا تشتائية أما كان مالا تشوى إدمو الأول كآية الكلالة سيشورو بفتا مانا تفرقو كو كو تقرشي ina fata mun fahimci wannan da ke ku sai bai faɗa mana wacce ce a cikin biyun ba take shita'iyya ɗin ba sai alwahidi ya ci gaba da cewa wal ukhra fi sayf kuma an saukar da ita ne lokacin zafi wahiyar latifi akhiriya ita ce wacce take karshen suratun nisa yastaftunaka qul la yuftikum fil kalala in halaka laysa waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad to ita kuma wannan safiya ce shi ya sa ma da Umar ibn Khattab ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana kan abin da ya shafi kalala sai ya ce ala takfika ayatu saif. ala takfika ayatu saif ashe ayat da aka saukar lokacin zafin rana bata wadatar da kai ba yana maganar ayat kalala ta ƙarshen suratu an-nisa sai annabi sallallahu alaihi ya kira ta da sunan ayatu saif ala takfika ayatu saif ina fata mun fahimci wannan da kyau ka kiyaye as-saif sadu dan ka ce ayatu saif kana nufin takobi kenan kun da ke ko saboda haka ayoyi da aka saukar lokacin zafin rana lokacin zafin rana su ne ayat na asaif su ne ayatu saif ma'ana wanda aka saukar da su lokacin saifiyya ke na lokacin zafin rana kuma a shita'iyya wanda aka saukar da su lokacin lokacin sanyi wanda aka saukar da su lokacin zafin rana man faɗe ta ita ce aya farko da ke cikin tsoratu Dake cikin suratu an-nisa wa in kana rajulun yurafu kalalatan amratun walahu akun aw ukhtun kulli wahidin minhuma as-sudus ɗaya kenan na biyu dukkanin ayoyin ƙur'ani da suke magana akan yakin tabuka sawa'un na cikin suratu a tauba ko na cikin suratul munafiqun inda suna magana kan yakin tabuka ne to duk ayoyi ne saifiya wana ji da kyau ko duk ayoyi ne saifiya lokacin zafin rana aka saukar da su ai ga gama har suke cewa la tanfiru fil har la tanfiru fil har قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون saboda ka duk ayoyin da suke magana akan yakin tabuka law arban kariban. وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين duk ayoyi da suke magana kan yakin tabuka waɗannan ayoyin sufiya ne ɗaya kenan aha kuma safariya ne aha kuma madaniya ne sai dai wasu zama laliya wasu zama nahariya kun lura da kyau ko kenan eh, wannan kenan mun samu na biyu wannan ayar bayan kana rajulun yarfu qalalatan amra daya na biyu duk ayoyin da suke magana kan abin da ya shafi yakin tabuka duk saifiya ne na uku duk ayoyin da suke magana kan hajjatul wada ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai gada an ce unzila fi hajjatul wada hajjin bankwana to su ma saifiya ne saboda a lokacin zafi annabi sallallahu ta'ala sallama ya yi aikin hajjinsa in kuma kun lura irin wannan lokacin ya fara kewayowa ko ka lura hajji yanzu ya fara zama lokacin zafi saboda haka kaga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati eh eh, eh ya take kaga ta zama shafiya kenan ko ta zama shafiya. an sauka da ita a ranar arafa kaga madaniyatun safariyatun nahariyatu kuma saifiyatu ina fata ashe ulumul qur'an insha Allah ya fara ya fara kankama ya fara kankama قال رحمه الله والثاني نبي كالآية العشر في براءة عائشة كما آية يقوم da suke magana kan barrantar na na aisha da waɗannan munafikan suka jefe ta da shi innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsibuhu sharran lakum ko la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likul mar'in minhum maktasaba min al ism wallazi tawalla kubarahu ko kibarahu lura da ke ko to daga na har zuwa ayoyi goma har zuwa ayoyi goma da suka barrantar da na Aisha duk ayoyi ne shi ta iya ma'ana an saukar da su lokacin sanyi lokacin ɗari shi yi mana Aisha radiyallahu anha ta ce wa huwa fi yawmin shati hakan ya faru ne a lokaci da ake da hunturin sanyi a wannan lokaci waɗannan abubuwa suka faru yanzu a shita'iyya muna da ayoyin farkon suratu an-nisa'i kullura aya farkon suratu an-nisa'i ma'ana wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus shita'iyya ce na biyu muna da ayoyi goma da suka barrantar da nan Aisha ita ma shita'iyya ce ma'ana an saukar da su ne lokacin sanyi ina fata mun gane wannan da kyau menene kalala yas'alunaka anil kalala hiya inqita'un nasl la la waladun yabqa walau mawludun fanqata ya ce ya tsalo na ka anil kalala suna tambaye ka wai waye kalala yanqita'un nasli la mahala shine ya na mutum ba shi da tsaso ba shi da tsaso la walidin ya baka ya mutu bai ba uba ba wala mauludu kuma bai ba abin da ya haifa ba bai ba uwa ba kenan da fanqata al abna'u wal judud saboda ka yara su ba shi da iyaye ba shi da yaya ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa ba shi da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ba shi da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa hakan nan ba shi da uba ba shi da kaka ba shi da kakan kaka ba shi da kakan kakan kaka har dai su wasa shi ne wa kalala yas'alunaka anil kalala yanqita'un nasli la mahala la walidun yabqa wa la mawlud fanqata al abna'u wal yanzu sai mu je nau'i na tara inda malam ya ce annau sai alfirash ayoyi da suka sauka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance kullura ayoyi da suka sauka a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ayoyin suka sauka to sunan wannan firashiya in a halin zaman gida ne kaga habariyatun firashiyatu in kuma halin tafiya ne kaga firashiyatun sai ta zama safariyatun ke ka ayatu salasatin lazina khullifu ka ayatu salasatin lazina khullifu kaga lailiyatun kenan ko tunda mun faɗe ta can sama kaɗan cewar kaba ibn malik ya ce an sauka da ita ne da daddare an sauka da ita ne da daddare kaga ta zama lailiyatun firashiyatun قال مدنية كمكو يوم أنزلت وهو نائم في بيت أم سلمة ويلحق به ما نزل وما نزل وهو نائم كصورة الكوثر yace ayar as allazina khulifu aya ce firashiya ma'ana an saukar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance unzilat an saukar da wannan ayar wa huwa na'imun shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance fi baiti ummi salama a ɗakin ummu salama inna lillahi wa inna yanzu ya kuke ganin wannan wa zai ke ummu salama fahimtar wannan ayar banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita a ɗakin ta ita ce farkon wacce ta ji ayar shine wazkurna ma yutila fi biyutikunna min ayatin lahi wal hikma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin su ayoyin suke sauka amma wani wanda shi ɗan iya mai fitsari a ka sai kuma ya zama da su yake aibantawa shi ba a ɗakin shi ba da kafirci da shirka ba abin da ake yi kuma shi yake aibanta waɗanda yake a ɗakunan su tauhidi da sunna ake yi in hadha min al'amri na gharib ayar ta sauka ne a lokacin annabi salama yana ɗakin ummu salama yana bacci yana kwanci to in aka ce yana kwanci ko yana bacci Inda aka ce yana bacci ya nuna yana kwance kenan ko sai ma ya ce wa yalhaqu bihi zai haɗu da wannan alfirashi kenan ma nazala wa huwa na'imun abin da ya sauka a nasalar yana bacci shin an taɓa saukar da aya matsala yana bacci dan yana bacci ya zama mafarki in ya zama mafarki to in mafarki ne fa ai mafarkin annabawa gaskiya ne ko domin fa inna ru'yal anbiya'i wahyi baccin annabawa gaskiya ne sai malai ce ka suratul kautsar kamar suratul kautsar domin Anas ibn Malik ya rawaito hadisin yace suna zaune da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sai suka ga haka kamar bacci ya buke shi can jimawa sai ya farka sai ya ce an saukan min da aya yanzu bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al zuwa ƙarshe sai suka ce to wannan bacci ne ko kuwa halin da yake shiga ne a lokacin da wahayi yake zo masa an gane ko domin nan ne domin waɗanda suka ce ana tattaunawa ne shin akwai dalili wana ce da ko akwai dalili sahihi nau kenan sarihi nau nan? da ya tabbatar da an saukar da aya ko sura annabi sunan yana bacci kulura dalilun sahihun sharihun dalili da yake ingantacce kuma magana saƙon a fili yake to an saukar da aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana bacci in yana bacci ta zama mananiya kenan ta zama mananiya kenan kaga firashiyatun mananiyatun domin ta kan yiwu yana shimfiɗa shi a kwance ba bacci yake ba aka saukar da ayar kaga ta zama firashiyatun in kuma yana bacci ne aka sauka da ita ta zama firashiyatun manamiyatu to shi ne suka ce shin akwai ayar da dalili ya tabbatar da dalili sahihi kuma sarihi da ya tabbatar da an saukar da ayar a nasu yana bacci kulura da kyau ko da kyau baya hana ka dinga karanta waɗannan a manya-manyan littafai na ulumul ƙoran amma kullum ka tuna abubuwan da muka faɗa dalilin sahihun sarihun ko da kaga an ce kaza an ce kaza sahihi ne kuma sarihi ne ina fata mun fahimci magana ta to wannan shine abubuwan da malam ya ambata akan nau'i na tara yanzu yanzu in na bada aiki za a samu mu suratul makiyatu ɗaya kenan hadariyatu biyu kullum da ke ko habariyatu biyu kenan nahariyatu uku kenan saifiyatu hudu kenan firashiya eh sai kuma ka ja da baya ka sake samu wata sura makiya sura ko aya makiyatun tun tunda wata mun ce hadariya yanzu kaga sai mu ce ah, ah, safariya tun tunda ta an ce nahariya nahariyatu shita'iyatu firashiyatu irinta kuma sai ka samu wata a madaniyatu safariyatu sannan ka samu wata madaniyatu hatariyatu sai kuma lailiyatun ka samu wata kuma nahariyatu kullura da kyau ko saifiyatun ka samu wata kuma shita'iyatu sannan firashi. na fata mun tonan da kyau ashi yasa idan muka zo a darasin farko muka faɗi littattafai da ake komawa gare su na ulumul qur'an ko ba mu faɗi haka ba muka ce ana samun littattafai da ake kaza ake kaza ake kaza ake kaza to sai ka duba kaga sai ka dinga lissafa wannan ayar kaza kaza kaza haka ka samu kaga ka hada waɗannan lambobi da aka ambata qala rahimahullah النوع العاشر أسباب النزول النوع العاشر asbabu. annusu sun ce yakin gwalolo da aka yi yakin gwalolo ghazwatul ahzab ghazwatul ahzab da aka yi kar kuma na ba ku aiki kuma ba ku amsa ghazwatul ahzab da aka yi an yi ta ne lokacin sanyi saboda haka duk ayoyi da suke magana kan ghazwatul ahzab duk ayoyi da suke magana kan ghazwatul ahzab to ayoyi ne suke shita'iyya aga ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha duk ayoyi da suke magana to kaga yanzu na ja wannan kaga banda ita kenan a ciki zai ga akwai wadansu ayoyin kaga suratul ahzab madaniya ce sannan kuma shi ghazwatul ahzab safariya ne ko hadariya eh hadariya ne sun da wajen madina kusa da gari mala yace asibabin nuzul Annan ashir asibabin nuzul mun san yace mana abin da ke da alaka da sauka alqur'ani guda goma sha biyu mun yi tara yanzu muna na goma qala rahimahullah asibabin nuzul wa fihi tasanif wa ma fihi an sahabiyyin fa marfu fa in kana bila sanadin fa Au aw tabi'iyyun fa mursal wa sahafihi fihi ashiya' كقصة الإفك والتيمم والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن الآية ما لن يتشي النوع العاشر نوع نقوم أسباب النزول أسباب النزول سبب سوكا سببي نسوكا سوكر سورة كو سوكر آية قل ورد كيكو سوكر سورة كو سوكر آية idan aka ce asbabun nuzul shine huwa ma nazalat ayatu aw ayatu mutahaddisatan anhu aw mubayyinatan li hukmihi ayyama wuqu'i in dai kadan nuzul to ana nufin huwa ma aya shine abinda aya ta sauka awil ayatu ko kuma ayoyi suka sauka mutahaddisatan anhu suna bayani akan wannan abin aw mubayyinatan li hukmi ko suna bayanin hukuncin wannan abin ayyama wuqu'ihi lokacin da abin ya faru wani shi ake kira da asbabun nusu ko sababin nusu ayoyi na alkur'ani ko surori na alkur'ani sun kasu kashi wana ji da kyau sun kasu kashi akwai ayoyi da surori waɗanda suke babu wani sababi da ya gabatu ya gabata kafin a saukar da su kuma su suka fi yawa cikin ayoyin ƙwar'ani su suka fi yawa a cikin surorin alkur'ani shi yasa ma ai zaka ga littafi guda da aka wallafa shi kan asbabun nuzul in ka kirga adadin faifofinsa ba su yi rabin na qur'ani ba ga nuna ba kowace sura ce aka ba kowace aya ce take da asbabun nuzul ba kenan ina fatan kun bayyace wannan da kyau ayoyi na alkur'ani ko surori na alkur'ani sun kasu kashi biyu kashi na farko su ne waɗanda suka sauka ba tare da wani sababi da ya gabace su ba mana ba su da sababin nuzul kenan sai kashi na biyu su ne waɗanda suka sauka bayan wani abu ya faru kenan su suke da sababin nuzul su ne kuma muke magana a kansu yau mun gane wannan wannan zai taimaka maka sosai ka fahimci ba kowace tsora ce take da asbabun nuzul ba haka nan ba kowace aya ce take da asbabu an nuzul ba hanyar da ya kamata mutum ya bi wurin sanin asibabin nuzul asibabin nuzul yana da matukar mahimmanci sosai da sosai ka kwantar da hankalinka sosai asibabin nuzul hanya ce ɗaya ɗaya guda ɗaya da ake tabbatar da ita wannan hanyar kuwa ita ce naƙalu sahihu an sahabi sahihu an sahaba a sami riwaya ingantacciya nagartacciya daga sahabbai saboda mai aka ce daga sahabbai saboda sahabban nan su ne ƙur'anin ya sauka a gabansu su ne ayoyin suka sauka a gabansu kuna ji da kyau su ne surorin suka sauka a gabansu misali umar ibn khattab ya ce da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce idan aka kammala ɗawafi na ka'aba kenan kafin a je a yi sa'ayi ko kuma ko da dawafin aka yi a yi sallah ka a biyu kullum da kyau shawarar da umar ibn khattab ya kawo kenan gaban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzan allah sallallahu alaihi wa wasallama ana cikin wannan hali sai Allah ta'ala ya saukar da ayar wattakhidhu min maqami ibrahima musalla yanzu me sababin saukar shawarar Umar ibn Khattab kenan yanzu aya ta zama sababiyya tana da sababin nuzul kuma a bayan hijira ta zama madaniya kullura kuma a makka ta zama safariya kenan kun ga ayar tana da sababin nuzul kun bai ci magana ta da kyau ko saboda haka sababin nuzul yana da matukar mahimmanci? mutum ya fahimce shi yana taimakawa sosai da sosai wurin fahimtar wuri na fahimtar fassarar alkur'ani mai girma da fahimtar ma'anonin alkur'ani mai girma ta da wani lokaci in ba da sababin nuzul ba ba za ka iya fahimtar ma me ake nufi ba misali fadin Allah ta'ala da ya ce laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin ya faɗi wannan ne bayan da ya haramta giya bayan ya ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal mansiru wal ansab wal azlamu rijsu min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al adawata wal baghdha fi al khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa an salah fa hal antum muntahun bayan haramta giya haramci na ƙarshe na gaba daya sai kuma Allah ta'ala ya kawo waɗannan ayoyin ya ce alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'im babu laifi ga dukkan waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kware babu laifi a gare su fi ma ta'imu akan abin da suka ɗanɗana yan sai nuna kenan giya an mutum ya ɗan ɗanɗana ba kurba'i ba babu laifi a kansa Kuna ji da ke ko kaga yin sababin nuzul sai zai fito maka da ma'anar me sanadiyar saukar ayar laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma ta'imu shine lokacin da Allah ta'ala ya haramtar da giya haramci na ƙarshe sai sahabai suka ce ya rasulallah. akwai 'yan uwanmu sahabbai da suka riga mu gidan gaskiya suka rasu kafin haramcin giya na ƙarshe ya sauka kafin allah ya haramta giya mecece makomasu kun ga sun sauka kafin haramta giya mecece makomasu sai allah ta'ala ya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza ma taqaw amanu wa amilus salihati kun ga kenan ayat tana magana ne akan waɗanda suka rasu kafin haramcin giya ya sauka kun gane ba wai tana nufin ne mutum ya dan zuka haka yawwa ina fata mun fahimci magana ko Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya ya sanar Allah ta'ala darasi na gaba za mu dora akan inda muka tsaya Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk